قال أبو سليمان الدهراني رحمه الله إذا إذا كبائية ما كان رسيت ما كان كان الله لا عندك ta ce farko ta ce kashe wai tsaro an nan ne matsalar asan halki aka ce wa kolo ki masa wasali asan halki kaga halitta da shi ne halaye nan irin wannan gaban wasali zaka yi an kama wasali zaka yi ne zaka ji daɗin sa amma ka bar sai an jima maganar ta ce wa ne a ƙashin wa zana minni ya ƙawata min ma shana min ghairi abin da ya muni a wuri a wurin wani na kaga ƙarshen ta ya baka idonduna masu kama da kaza idondunan wancan ba ka su ya baka hanci mai kama da kaza sai ka ga wancan bakin ya ka ne ba ya baka fiska iri kaza sai ka gana wancan ba irin sa ne ba kalliran kwalailin kanka irin kanka din nan sai ka ga kokon kan ya burge ka sai kai Allah na gode wa abu sulaiman darani jalasa ar-rahman yawm al masu zama da Allah inda ba a ce fadawa ba ainihin rana alkiyama ko kuma wancan zaman ne da za a yi ran juma'a inda akwai zama da za a yi da Allah duk juma'a aljanna yadda nan muminai ke murnan ranar juma'a za a zo ranar juma'a a yi ibada Allah zai zo ya ɗauki sunaye Allah zai yi kaza zai yi kaza da sauransu to gobe kiyama ma haka sai dai kila na can ba irin na nan ba wancan na can nesa kamfili shi amma fa daɗin da sannun na nan kuma sai maka mutum ne aka ce maka yau bai zo juma'a ba ya saba da juma'a ka san zuciyarsa ta yi kiwo malan ka ba shi da aka ce ba za mu yi kirki ba ba za mu yi kirkaso ba malami na san yadda yake idan mutum ina magana fa ni da sun dan gabakin sa na magana amma ba san yake faɗi mutum me yake faɗi me yake faɗi shi kenan in ya daɗe ina magana ta zai ga kwallon duk maganan da ya faɗi in ka zage su ma ni ba sanin ya kake ba ka gama faɗi abin da za ka faɗi zama sani a ce gari ya waye ba alamis ba ba gona muka tafi ba ba menene muka sai ba na je muna kallo akan mahallacin a dake a jihar sai ba dama a kira sallah da asar sai ba dama a kira sallah hai mummunan tari malam mummunan tari sai mu zauna sai dai mu zauna kawo muna kallo kuma muka zo yin duniya sana ce ba shi ne rubun abinci a gare mu sai ta malam kin kwata ku karɓe kayan mutane duk ku karɓe amma ban da ke da su kin kuka tabo a ke da su za a yi ba su ba ba ke da su haka kai yin tarafi kuma abun da ya tashi waye doki duniya ga wasu ɗaya ba inda za ka fi kana ba inda za ka ci ciki ga koma da duk inda ka je sai dai sai lokal abin nan can a wani wani kuma sannan da za ka kuskura ka je aka yi ɗaya biyu wurin zai haɓaka in yi haɓaka sau dama kan da kaje in aka yi ɗaya ka ce wuri ka ba ana jam'i da za ka je ka yi jam'i ɗaya a na biyu a na uku sai ka ga wurin na nema kusan duniya ta taruwa wuri sannan kuma sai ka ga wani abu kuma ya taso kuma aka tashi al'umma قضاء a cutar ba za ka zo a kashe al'umma saboda kai ba tun faɗa ba mu shirya ba ba mu da niyya ta mutane mu jahilai ne ba san komai ba ba maganan ba ya za a yi kwai yana kin dafa kin wani ma faɗa ita ba komai a kyale shi جلساء الرحمن ما سوزما ولما يرحم يوم القيامة من جعل فيه خصال الكرم وان الله سامة كرم حالي كرم son kyautatawa son girmamawa son darajantawa wasu ha'ida badawa wato Allah ya kawar masa da rowa baya da ruwa da kyawa su da dama karim ai mai yawan kyauta da karramawa da sassa alfulmu ga haƙuri wannan zai dai ka tafi abin nan duk daban-daban wannan tun da kaga su daban-daban ne amma da girmamawa ne idan sa sai dai a wani littafi musamman an haka ta za a dinga fasara irin wani wannan littafi sai ya kai jufi ya shi kasan kuwa me yake da su zan abdulsalam ba zai iya sayi ba sai ne ka dinga jin karatu kuma babu dabara ka dinga rubuta kalmomi Kurtafa su ne masu zama mai yasu tausayi masu jinkai kai su ne masu zama da Allah ko bigiya da jin zai tausai kaga fakka bayan Allah ne bayan Allah kake bawa ilmu kana hakuri ne daga abun da kake maka ra'afa tana jin kayansu ne kana tausayin abun da suke ciki kana yin abun da kake ke yi kisan da sau daga wannan abun da abin nan wahalar bisa aka ce annabi an ra'ufu ko oh. ra'ufur rahim تجينك والشكر دقودية والبر والصلاة قال أبوه وقال أبو هريرة رضي الله عنه مرة أصاحب أصاحب بلائي وندى يقمى بلائي أتكين بلائي قال الحمد لله الذي آفاني مما ابتلاك به إنا أقول لي وألا جايباني لا فيها daga abun da aka dora maka kada ka faɗi ya ji dama kana kallon abu ƙaddara a kan sai ya asibiti bita ga wani kamar safa kai haka ina zaune ƙarshen ta ko gadowa ba shi ina zaune a waje bai ma ga likita ba tukuna ka gana ka ji kai Allah na gode ma ژوند د هجرت وفضلني يفي في ثاني عليك وعلى جميع خلقه فضيلا فقد ادى شكر تلك النعمه رأي فضي ما تجد ان يزو ان صار امانا ما مبتلا او ريتايا ده كجا اخبتنا قاسونا مسمى اذن حكومات can inda ake zato za a samu ɗan sauki وقال عبد الله بن وهب سمعت عبد الرحمن ناجي عبد الرحمن بن زيد يقول الشكر يأخذ بحسنه حسنا نجا نبأ به ماشي نجنبا يو كذا لنا كم ما هي amma wajen alheri zai na kaka wuta ya da iya shi duba duba dubayar eh, malarai zayin ko zalu zalu ba mun duba wanda ba haka ne ba don yi gyara ko tsakanin magarba da ishe mun je mun dubo abun nan nan kaga mu kutul kare sannan ko mu hada jazabu a akhudhu bi ne ani eh, wanda ya kai da abun ban ga kun kewaye sai ku je ku duba sai dai mu ya mai kafe kartuno inda mu gano wuri da ukwalin wani matsalo wuta sai ka dinga rubutawa ne ba rubutawa ba kana masa ba gara amma dai kan kyakkyara amma da shi rayu abu ne abin da lokaci babu in ka fita daga wannan an ka ta kawai shi kenan ga wancan najeriya ga wancan najeriya zau da kanan wannan zayin ne a wuri da ufar talibu wani matalibu duk bace suke ba musu ga wurin ba Hmm? zayin yawwa ya kuzu bi jasumi jasumi alhamdi yakan yi da tabbacin godiya wa aslihi wa far'ihi tushen jeshen kala yanzu ni ni'amillahi yana kallo cikin ni'imomin Allah fi badalihi duba jikinsa لاهية وسمعه جادي وبصره ويديه ورجليه تكو إن لا في عينينا بوديا جوانا لشين يأخذ بجزم الحمد تزوانا ورجليه ورجليه غير ذلك أنا ورجليه وغير ذلك laisa min hadha sya'nun illa fihi ni'matun min Allah laisa min hadha sya'nun babu wani abu wannan fasi fihi ni'matun Allah ni'ma ce ta Allah daga Allah ni'matun min Allah a haka ala abdi da ya sauka a kan a haka ala abdi da an yi amala in ni'mati bai aiki a ni'man nan التي هي في بدنه لله shi lafiyan ido lafiyan ce lafiyan kafa wannan allah bai kamata ce masa wani abu ga ya ce a yi masa kaza ya ce masa a yi masa kaza ga bayan sanan ya tattara wasu bai ba su lafiya ba zai ba su kaza ya ce taimaka masu ya ba su cikin wahala ya fi badani lillahi na koma bayan wani imatun ukura da wata ni'iman ita kuma fil rizqi da arziki abun hannu wa haqqa alayhi ya wajaba an fa an ya'mala lillahi bima an ama alayhi bihi min ar-rizqi bi ta'atihi man amila bi hada wanda aiki da wannan kana da gaba bi jafi kaga ya sake fa ni mun din zalun din mun gyara bi jazmi shukri وأصله وفرعه مبشرة تكون والنص أجي أدوبا ونحب ونعب كلا في الجنة ها Kasih, kan, tadi. ba zai yadda kawarkewa subhanallah shi ne wancan ya tsullu mari biyan za ka jawa mutane ko Kuwa da Allah. ne zo mu je wani lalaci kaje kaje ka faɗa mutane da kiri yanka ka jawo mutane na an kwana ku